Abati, ya kamata ka gaya mana abin da yake faruwa. Abin da ka sani akan wannan abin da ya faru ya dace ka gaya mana. ka duba kwanakin da kai a gurin nan yau na tunanin ka tafi wajen kwana shida ke so ya dace ka gaya mana abin da ka sani akan kisan yarinyar nan domin an ba mu dama mu bincike ta mu bincike ka ko ta wani hali so ba now ina so ka gaya mu duk abin da yake faru domin idan idan na ba da go ahead din a bincike ka za ka fuskanci mummunar bincitar da baka taba tunani sai dai ban nema an kashe ni da kashe me zan kashe sana ina fa ta san wanda yake kyautata masa balle ni da hankali ina bai bayan iyayensa manajin akwai wanda ya kai ni bakin cikin mutuwarsa wani na kashe sallah wani na kashe ta ba kai ka kashe salma ba to ka dura da hannunka idan ka zo sai ka dinga raɓa-raɓa kana tsayawa a waje nan fa kaman gidanka ne fa abba haka ne to amma bai kamata a ce idan na zo wannan gidan in dinga shiga kai tsaye kamar gidana ba ya kamata ke mana ringa baki ki. ai ko gidana ne an umarce ni da sai na yi sallama sannan na shiga sadaka amma mafi alkhairi shine in kai sallama a guri a amsa baka izini sannan ka shiga amma bai dace na zo na ringa kutsa kai haka kawai ina shiga miki gida ba abba kenan haka ne amma to ba abin da zan ce shi yasa nake son ka abba saboda ka san darajar mace kuma ka san kimar mace to um, kulawa da mutunta ne da kike yi ya zama dole ne ma na mutunta ki na kula ki saboda ƙaunar da kike mu ba abin da zan ce sai dai gode to shi ke kenan yanzu dai ka gama shiga daga ciki to shi kenan yanzu sai in shiga tunda an bani izini ko Ni ko in tambaye ka mana. Allah isa na sani. Yanzu irin da a ce na ce zan aure ka za ka yarda? <laughs> wow sa na wata dariya da ban shirya ba ai zan fi kuwa farin ciki idan na ji wannan kalma domin abin da na daɗe ina tunani da mafarkinsa ne gaskiya ni ne ma nake tunani ya kamata in faɗi haka amma nake ɗan shakku da ɗan tunani kamar lokaci gaskiya zan yi farin ciki idan na ji ta haka ne ƙwarai kuwa <laughs> wow kamar na ji ana sallama ko amu alaikum bari in ga kwani ne na ji kamar muryar namiji a ah, ya kamata na je na gani ko na ji kamar muryar namiji ko To ya suna na? Kai ba namiji bane a wurin ta. To ya suna na? Zaka ce mun ba namiji bane a wurinta, ta. Sunan ka mijin Hajiya. Ko kuma in ce yaranta. Domin kaga tana da ɗumbin kuɗi. Sannan zaman kanta take yi. zarar da ka aure ta ka toshe mata duk waɗansu ta na neman kuɗi ko za ka bata ta ci gaba kana nufin ka ce min idan na aure ta zan zame mata kamar mai farar kafa ne? No ba haka ba ne. Kashi casa'in na samun kuɗin da take yi. Samarinta ne suke ba ta kuwa. Ka kana aurenta kuma babu su. Ko za ka bata ta ci gaba da mu'amala da su. Aha, aha. Tana matattawa? Ai da mun yi aure duk wata mu'amala da su ta ƙare. <laughs> to dan wana ba magana aure ne a gaban ka ba. a yanzu ne maganar neman aiki ne a gaban ka shi za ka tashi ka dage tukuru ka nemo shi gaskiya ban yadda ba ni na ganin abin da za a yi in haƙura da karatun nan tunda dai na riga na samu digirin nan dama rashin aiki ya sa na koma na cikin da gwara yanzu in haƙura da karatun gabaki ɗaya na je na fara kasuwanci na ga abin da Allah zai min a cikinsa. Salama. Haka ne Abba. Abba ba matsala. Ni kan ɗauki jari na baka. Sai ka je ka juya ka fara yin sana'a. Hakan ya yi? Gaskiya ba zan ba wai ba na son karɓar kuɗin ba ne a'a ina so ne na je na gwada na ga ko zan iya riƙe kaina ba tare na dogara da wani ba abba yanzu kana nufin kenan ba ka son abin hannuna haka kake nufi ni a yanda na ɗauka duk wani abu nawa ya zama naka amma sai yau gashi ka nuna min cewa ba haka bane ba Kar ki canja wa. Abba. Kar ka ƙara faɗin wani magana. Kawai ka bari. Ni na yadda zan baka jari ka je ka juya shi kawai. Salama. Salama. Kar ki juya magana ta wata ma'ana daban. Ba wai ba na son abin hannunki ba. Ba kuma ba na so ki taimaka min ba. Ina ƙaunar ki fiye da tunani na. Ina ƙaunar ki Salma, kar ki juya magana ta wata ma'ana da ba kuma ba na son karɓa abin hannunki ki ba a'a ina ƙaunar fiye da tunaninki. amma a rayuwa idan ɗa namiji ya tashi ya ce yana so ya tsaya da ƙafarsa kuma yana so ya gwada ya ga yadda zai iya riƙe kansa ba tare da taimakon kowa ba kyale shi ake mace ce ba za a bata ta yi haka ina fata kin fahimci abba dan Allah dan Allah abba ka bar wannan magana ni na riga na yanke hukunci kuma ina fatan ba za ka tsallake wa hukunci na ba kawai ka bari zan baka jari abba kar ka ƙara yin magana kaga yanzu payment tax ɗin account nan ka zan tura maka kaji ba shi sakan wasikar ta saka a good kafin ka je gida za ka ga alhaji kaji to ka sake fuskan kamar na ka je yadda muka da ita amma ni ba haka na so ba na so ka je mata a jajirtaccen canza a wanda zai iya riƙe matsayinsa da kansa na iya bakin ƙoƙarina na ganin na nuna mata haka na nuna mata cewa ni ma zan iya tsaya da ƙafafuwana amma sai ta dage ta matsa akan lalle sai ta bani to ya zama ya zama dole ka zama jajirtacce dan kai ba jahili bane da ilimin ka da lafiyar ka ku ya zama dole ka tashi ka nema insha Allah yanzu wani business kake ganin ya kamata na yi a shawara nawa ta turo maka am dubu ɗari biyar ta turo ma. to gaskiya business ɗin da ya kamata yanzu wanda ike turawa a kasuwa hmm. mayafai mayafan mata eh hmm. ya kamata ka je ka samu alhaji inje ku yi magana da shi ka fara wannan business E to kai ma ka kawo shawara amma ina ganin dole dai sai dai kai ga kai ka kai ni gurin sa tunda ni kaga ban san shi ba bai san ba ai kai ka ji matsalar ka me yasa baka son shiga mutane ne idan ka je ka same shi ka gaya mar ai da business ka ba wani abu bane eh amma dai at least ya kamata in samu garanti ka san ita rayuwa yanzu mugun mutum ma ba gane shi ake ba, sadaka za ka ga yanzu da dama ba su cika yarda da mutum farar ɗaya kamar yadda ake a baya ba kai dai ka yarda ka amince tare ka gabatar da ni a gurin sa <laughs> ba matsala zan raka ka amma ka sani alhaji jinjiri ba haka yake ba <laughs> amma saboda girman Allah me yasa kika sabu rabuwa da ni Abba, hakan shi na ga fi alkhairi. Ban gane me kike nufi ba. Dama ba kya suna kika yadda kika amince na fada soyayya da ke haka. Abba, ina son ka. Ba wai kuma a suna ne zan rabu da kai ba. Abba. ina cikin wani mawuyacin hali na je na jefa kaina cikin wani abu da ni kaina ba zan iya cire kaina ba sai Allah Salama ina son ki kowace irin fitina ce kike ciki ko menene ni na amince zan ɗauka for your own sake san iya tara ko menene Abba. ba na so fitinan ta shafe ka shi yasa na zaɓi rabuwa da kai ba wai na rabu ne da kai saboda ba na son ka ba ina son ka amma wai salman menene wannan abin ki faɗa min mana abu ba zai yi na gaya maka ba akan me ba za ki iya gaya min ba salma damuwar ki fa damuwa ta ce um, ni shawarar da zan baka kar ka matsarta tunda ta faɗa ka rabu da ita kawai dole ne me yasa kai ma kake da tsori ne idan an zo kan magana sai na lura cewa kwata-kwata kai ma baka daga cikin mutanen da suke goyon bayan na da sallah me yasa ni ba goyon bayan ku ne ba na yi ba tsakanin auren ka da kai da salma a'a tana da wa'ansu boyayyen al'amura ne wa'anda ko kai kanka baka sani ba tana da wasu abubuwa guda uku na farko salma zaman kanta take na biyu tana mu'amala da manyan mutane na uku kuma ta fito ta ce ka fita daga cikin hudarta ba sai ka rabu da ita ba ga su nan a gari ka je ka nema mana ana ku tunanin kenan amma akwai dalilin da ya sa nake tare da ko kuma zan kasance tare da a rayuwa duk dan halacci ya san halacci saboda duk wanda ya maka halacci a rayuwa ya kamata ka rama masa da halacci kar ka manta idan mutum kana tare da shi ya shiga matsala ba gudunsa kake ba taimakonsa kake ko kuma ka nemi hanyar da za a warware wannan matsala yarinyar nan ta ce rabu da ita saboda wata kila ta ce akwai wata matsala idan na tafi na batta tana cikin wannan matsalar me nake nuna kaina kenan ko me nake nuna duniya sadaka ya zama wajibi na tsaya na duba na gani wace matsala ce idan wadda zan iya taimakon ta ne a warware ta in taimaka mata zai iya yi wannan rabar ita wannan matsala ya zama abin da zai iya cutar da ita ne a rayuwa ha ba mu bada ha ba mu bada ha ba mu bada abba kenan to ka sani tunda ta furta ta ce ka rabu da ita ka rabu da ita don ta san za ta iya kanta maganin wannan matsalar shi sa ta cire ka daga ciki ta ce ka fitar da ita wani lokaci idan mutum yana yana ganin idan kana tare da shi watakila zai ka iya zama disturb so zai iya cewa ka rabu da shi wajen yana so ko kuma so take ta gwada ta ga irin san da nake wata ya ne da ina son ta tsakani da Allah ko sosai ko waya shikenan ta ce za ta dauki ɗan wasu abu ta ban ta ce rabu da sai rabu da ita ashe kudin ta nake so shikenan a ajiye wannan waccan kuma matsalar ba ta yi zaman kanta tana mu'amala da manyan mutane ya zaka da ita a musulunci musulunci ya ba da umarni a je a ɗauko karo ta istibara a aure ta ko ba a bayar ba ya bayar ko kai haka kai jihadi to sai ka shiru baka da wata hujja shikenan yawwa ku fararan kuma dai fam fam fam zaka ce oho to ya kasuwa yanzu ka tana da kasuwa ta kana nan kana kushe salma ha ba kai ma ai ka sani alhaji abba ai ka sani kai nake so a ah, haba wa haba tun yaushe tun yaushe na sallama shi ai ni bana tare da shi bana tare da abba kai ka sani kai kadai nake so kuma kai zan aura kai kadai ne kuma a cikin zuciyata Wai tun yaushe na sallama abba tun yaushe. Kana ta nana ta maganar nan na gaya maka. Eh kai nake so kuma kai zan aura. <laughs> Allah ya bar mun kai. <laughs> To shi kenan ba matsala. Eh. Dzięki, ja. Abba. Abba. Abba. Abba. Ba inda za ka je. Abba ba zan taɓa rabuwa da kai ba. Salama. Dole ki rabu da ni. Ki je ki auri wanda kike so. wanda zai saki farin ciki wanda zai miki abin da kike so ki ji daɗin rayuwarki abba kai nake so kuma kai da kai zan yi rayuwa saboda haka ba inda za ka je salma na daɗe ina jin wannan magana amma yau wayannan da kike ta tabbatar min da ashe da alhaji abba kike so mahaifin abokina Salma, na daɗe ina jin wannan jita-jita, amma yau wayannan nan take ta tabbatar min da abin da ake faɗa gaskiya. Ki rasa wanda zaki soyayya da shi sai Alhaji Abba, mahaifin abokina, wanda nake kallonsa kamar uba a gurina. Salma ki ce ki aure Alhaji Abba, Allah ya ba ku zaman lafiya, ba zan ja da shi. Abbaji. Ni kai nake so. Kuma da kai zan yi rayuwa. Na gaya maka. Eh tabbas ina soyayya da Alijaba. Amma ba san aure nake yi ba. Kai nake so. Kuma kai zan kuma da kai zan yi rayuwa. Ki da faɗar wannan maganar. Kar yi min haka abbati. Ya za a ka saka mahaifina a cikin sabgar ku? Au, dan kaga ina ƙaunar ka? Shi ne za ka ɗauko mahaifina ka saka min shi a sabgar ku? Ban faɗi wannan abun ko na yi shi ne da cin mutuncin ba. inda ba a yi ba ba zan gaya maka ba ba shari nake ba na faɗa maka wannan maganan ne domin ka san halin da nake ciki kuma ka bani shawara wace shawara zan baka da Allah tsaya abaji daga yau kar ka ƙara shiga sabgata ni ma ba zan ƙara shiga taka ba ka tsaya mamma babare wannan abun ba zai fashe da gaskiya guda ba shari nake ba a baya na soka na taimaka ma na ɗauke ka na kai ka wajen aminin mahaifina a kasuwa kuna sabga kana samu ka fara canja riga yanzu mahaifin na yi wa shari to da Allah ka je kai sabga ka daga yau kar ƙara kula ni ƙara zuwa inda nake au dama kai ne dan kai mun gori ko dai kai ne dan kai mun gori shikenan saboda ita ba iyaye da suka haife ta ba kullum kana mata magana kana zaginta kana cewa tana zaman kanta kai fa da bakin ka gaya mun manyan mutane ne suke neman ta to a cikin manyan mutanen ga babban mutum guda ɗaya na an gaya ma shine za ka yi fushi za mu ga nan ban ma kofar gidan na ku tantance ni da sharri tunda sharri kake nema na da shi an faɗa yana neman nata Assalamu alaikum Salama Salama Salama Sallama. Sallama. Salama. Salama. Salma! Allah ya sa abin duk da ka gaya mun wannan maganar naka gaskiya ne akan me zan maka bayani za ka iya yi akan biyan bukatar ka don kar mu gane waye ka me mu na farka a kan yanzu alhajin da kake da ka gaya mu a ina gidansa yi? gidansa yana bayan gidanta duk unguwar ba wanda bai san su shi ba sananne domin gidansa kusan shi ne babban gida a layi sunansa alhaji ta ya zan gane za ka iya kwatanta min irin ko fentin gidan ko abubuwan da suke a gidan yalla ba duk wanda ya ce ya tambaye gina gidan alhaji abu sa'an masa zan iya ce maka ga kalar fentin gidan a lokacin da aka yi wannan abu ya zama to ku je ku a matsayin sa da mai kuɗi ya canja kalar fentin gidansa kaga na zama fahimci Alhaji Abba. Na'am. Sunan ka Alhaji Alhaji Abba ya haƙuri mun gode ba Allah mun gode ƙarja Allah ya gafarta mana Alhaji Abba ya kuke da wannan baiwar Allah ya ta rasu wannan yarinya ranka ya dade ni magana aure ce tsakanina da ita magana aure ke tsakani na da ita yawwa akalla kun kai shekara nawa da ita hmm, zai kai shekara an dai shiga ta biyu yanzu an shiga ta biyu <clears throat> kun shiga ta biyu ah, yanzu alhaji duk wannan tsawon shekarun da kuka kuna tare baka kashe ta tun da farko ba sai yanzu ka kashe ta sai da kuka doshi shekara biyu ka kashe ta tsaya da Allah kai me kake cewa ni wa tir da wannan magana taka amma kai baka iya magana ba to da can ma da ina dan karami ma ina saurayi na ma ina tana da wauta ban yi kisan kai ba sai sai kai ni zakaran gidana ma ba zan iya yankawa ba wallahi zakaran gidana ma ba na iya yankawa zakara ni gidana ma ba zan iya yankawa sau da tausayi ni ba da iya ita yan kadan ba ba da iya hawa sai dai ba da aika ba ka ce ni da kashe ta ni ba ni da kashe ta ba ba ka taɓa yanka zakara ba ma a gidanka ko kaza shine ka gwada a ta ko ka gwada a kanmu wani wani rata ka tabu da ba na san wata magana ba na so ba na so ubangiji Allah zai nuna wanda ya kashe ta wallahi tallahi dai ba di ba ba di ba muke ta yi kenan da kuma addu'a da muke kenan to ka cigaba da aikin insha Allah ba di ba di ba di ka kara wannan magana wallahi ka kara kai wannan magana ka kira kama ah. ai ba zan je ba zan yarda da kai ba ai alhaji Allah ya kara imani <laughs> Allah ya kara Alhaji. Muna dai tafa dai muna tafa za a buɗe ma shagon amma ai sai mun ga tukun hannunka ya fa kana fa kirga kuɗi hannunka na makarkata to yaushe za to Alhaji a hannuna ba na makarkata ba. Alhaji ai tunda na zo na same ka na kana shiga da kuɗi kana fita da su a na na daina jin wannan tsoron kuɗi ai daga na ga kuɗi sai in firgita ba ga hake hakemis ake kai ni in na ga kuɗi an shigo da kuɗi ko in fara rawa jikina na rawa To ai kuma shine zaka ce a buɗe maka shago <laughs> to a ranka daɗe idan ka ka ai ce toni kai ai daga cikin kangin da nake ciki daga cikin halin da nake ciki alhaji ina da kai ina jin tsoron kuɗi me amfanin zamana da kai me amfanin zamana da kai ina kuɗi suna firgita ni ya kamata kuɗi su firgita na alhaji ka daɗa ni fa in zauna kuɗi su rika firgita ni ban ga amfani na ma a rayuwa ka siyo tireloli ko ka siyo tifa idan ka siyo tifa ka danka musu a hannu na rika kawo min balance ni kasuwa ma na haƙura da ita in dai za ka yi ma haka shi kenan ni ka gama da ni a rayuwa alhaji alhaji alhaji menene alhaji waccan yarinya eh. yan nan ungo ce <laughs> baka nan ungo ce mana ka san a ah, na ta mana alhaji na ta. ka san gidansu alhaji na san su eh, eh, na san a can baya take fa me faru a ah, da Allah ka ji ko ta irin tafiya da take <laughs> alhaji ai wannan hawa lashi da ga sunan da a bayan nan da ji da Allah budurwa ce ko budurwa ce na gode to abinda nake so da eh, ka nemo man gidansu waccan yarinya in ka nemo man gidansu eh. to ni ka gama man komai ya so ka san sunanta akwai matsala ta me akwai wani wallahi wani abati ne yake santa wai ne wani abati ne yake santa Yaron ya yi karatu, ya yi karatu. Ya kai to Allah. Eh. Wai me kace? Abati. Shi ne me? Yake santa kuma sun shaku. Yo ai ni da kace da ni akwai matsala. Cewa nake taɓin hankali zaka ce mata ke da shi. A'a, na abati. Yo ni da ruwana da wani abati. Alai tana son shi fa. Kai tsaya da Allah. Ba ma wannan kayan ba. Na fasa baka wannan. To, wanda ban taɓa sawa zan ba kala kuma biyu. To, bari dawo ƙasa. Dawo. Eh. Kai. Na alaji. kowane sai na baka kuma da hula da kuma kuɗin wankin kayan na tsawon wata guda duk in ka samu man labarin wannan Haji an fa gama tunda da ka ɗauko wannan layi an shikenan yi wani abati a ko ba abatin ne yake san sai na sauke shi daga layi ko kakansa ne ma ko baka ji na ne sai na sauke shi daga layi yo kai ana magana aure fa gaskiya ne aure ba wasa bane kuma ra'ayi sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasa bane gaskiya gaskiya ne alhaji kaga yanzu wannan shine aikin da na baka na gama an gama ka kaddara an gama wai yanzu kana jin yanzu idan ka ce zaka zaka ga yarinya na ni fa dimma wannan magana ana ni fa na wuce ta fa ni magana kudin kawai da kai magana ni shi kawai nake ai abin da nake so kana ji na da kyau ka je ka gyara min maganan nan irin yadda ya kamata Ko zan ji daɗin wannan alhaji maimaita maganar kake tun ɗazu shikenan ka kafa min kusa ka kafa in ba ka kafa min kusa ba Allah ya ne mu ka kafa min kusa ba ni ka gani ai ba wannan ba ni fa idan kana san abu ni ma fa san shi nake in kana ki abu ni ma fa ai a daidaita ta hau yanzu ba mu san inda ta nufa ba ni na san inda zan same ta alhaji na da mangaru ai duk ya dai mangaru ba tana gidan je gidan kurun ka ce za ta yi bako ina fitowa daga masallaci ka biyo muna gama cin abinci sai mu je gida wannan a maimaita magana kake tun ɗazu Rike nan. Wannan Ba ka ce man za ka ganta ba? To na rantsi da Allah ko Kaduna ta je Kai ko Abuja wuce? Alhaji. Eh? Za ka ji. An gama. Labaran labaran. Alhaji an gama. Labaran kusan yaƙi. Kai. Kowa da ranar saka gani shi kuma ya zai Allah sa ba kare sannu yawa sannu hajiya sama eh, daga ina ina gajiya lafiya na ya gida ya sajiya Bike gane ni ba ko? Eh gaskiya ban gane ba. Ai anan ba nake. alhaji ne turo ne wajen ki yana kaunar ki yana son ki wani alhaji din kenan biki san shi ba amma kin san gidan da na baya ai mai fulawoyi wanda zaki ga ana layi da motoci a kofar gidan eh ana sadaka koko da kosai eh, eh eh eh to shi wannan gidan yana son ki ya gidan alhaji abba ke shi kin san shi ma shi kin san mutum ne mai shi ba ruwan shi mutum ne mai tattaku yana da girma mai tattaku ga kuɗi a hannunsa ya ganki yanzu duk duniya ba yaren yadda ya gani yake so yake ƙauna irin ki shi ne yake na same ki idan kin ba mu dama ko kin ba shi dama da kanshi zai tako ya zo nan bane kin ga girman shi bane saboda yana da kuɗi ba girman shi bane amma saboda irin da ya ganki gaba ɗaya ya mato a kanki in kika ba shi dama za ki kafa kun zai zo nan shi ne na zo na nema alfarma a wajen ki ba matsala sun yi sun da zai yanzu idan dai na har na fahimce ka alhaji abba ne ya turo ka guri na haka ne ba matsala Allah ya kawo shi lafiya. Amin. gaskiya na ji daɗi wallahi na ji daɗi sosai saboda zaki ji daɗi wallahi na ji daɗi ni ma na ji daɗi eh to na gode yawa eh, ki gaishe da sajiya ki gaishe da sajiya na ji daɗi eh. Allah saka wani na ji daɗi ma na gode sajiya ba da da kare mu shi ba alaikum wa da wa rahmatullahi. wa alaikum salam. Ku sai zauna kar ka ni ka ce ba ka zauna. A'a, Zauna. da zuwa barin kan ku. To ba da shi ba da shi. Alhaji. kai fa mahaukaci ne ah, ba hauka bane a na ji ka yarinyar tana kula da kai sosai tun farkon zuwa muke nan kai kana wani magana bari ba cewa ka tura ta kawo gari Ya hanya. Ya, Hello, hello. wato a nan kike eh a nan ne kallon to gaskiya Alhaji koma ƙasa. to ka zauna a ƙasa ko a jale nake wallahi Wato wannan shine gidanki? Eh shine gidana Alhaji, shine. gaskiya ne ya kin kokari gidan ki yayi kyau eh. amma tunda kina tare da Alhaji zai baki wanda ya fi wannan <laughs> eh, kina so in baki wanda ya fi wannan <laughs> kake koyi mai fada ni ka tambaye ki ina so mana yana da kyau duk abin da kike so ki faɗa eh shi ai an zo wajen shi an gama in harka akwai ne da akwai ta kawai wato irin yadda na zo na ga irin karɓar da kika yi mun wai bahaushe ya ce labarin zuciya a tambayi fuska to ni ba abin da zan tambaya amma na ga abin da na gani na gode da irin karɓar da aka yi ai kawo ci haka ina so yanzu a baki gidan da ya fi wannan din Alhaji me zai hana ina so mana. <laughs> Uh, zan baki wanda ya fi wannan. Na gode sosai Alhaji. Mm. Ta kuwa faɗuwa ta zo daidai da zama? Ka gani ma sauran kwana biyar na tafi umara. Yarinya mai ibada. To kai kaji fa. Ɗanka dade ai. Tunda ta za ta je umara. Mm. idan ta dawo sai kai kokari sai ka bata kujerar hajji wannan ai abu ne mai sauki kina dawowa kuma sai ki koma aikin hajji gaskiya alhaji aya haka menene aiki ne ibada ne aiki ne na lada to gaskiya na gode sosai wallahi na gode duk alhaji na kaunar ki sosai fiye da tunanin ki duk abin da kike so ki tambaye shi babu abin da ba zai yi miki ba kawai illa abin da muke so kawai ki so shi ki kaunace shi ki cire kowa a zuciyarki shine kawai abin da muke so ai matsayin alhaji daban a gurina matsayin wani kuma daban a gurina saboda haka kowa shi zai yi abin da zai kwaci kansa kuma to kai dai ka dai san dai abin gaskiya ne duk wanda ya allansa ya wanke kenan mhm. ka yi abin ta faɗa To ai ka san ai ina son Alhaji sosai ko haka ne Alhaji? <laughs> Ni ma na sani ai zuwa nan da muka yi na sani ni ma na ga alamu da yawa. Yanzu <laughs> za mu sai dai in ce Allah ya ba mu tare. Amin Alhaji. Amin Allah. Amin. <laughs> Ni a alaci. Dan tambaye ka. Eh, ba ko ina ji. Wannan amma yana da cutar farfaɗiya ne. Wannan sai in ga yana karkarwa yana dan ban tsoro. Wannan nan ba wannan hmm. hanyar ki za ta toshe. Wannan hanyar ki za ta toshe. kai alhaji wannan alhaji ko ka san Allah ni ko ya kai do Allah ai ina jin daɗi ka ji ina jin daɗi jimana Ka ji tsayawa ka fahimce ni. Yanzu da muka je, ai ni na ɗauka za ta wani cuccuɗe fuska. Sai na ganta sarai da ita a <laughs> Yanzu yau kana ji na? Eh. Ban san irin daɗin da nake ji ba ni. Ah, dole ka ji daɗi Ka gane? Yanzu ita wannan yarinya. Eh. In dai ba canzawa ta yi ba, to in ka gaban aure ta ba kuma wani abu ne muƙaddari daga Allah. Za ta canza. Eh? Me kace? A ba komai. Oh. Sha nike kai ma ɗan ciki kwalta ne baƙin ma. <laughs> Ɗan baƙin ciki ko? Ni Alhaji ni gaba ɗaya ma magana da kake ga mu ne gaba ɗaya sai na ciki na ya sanyi. Na ɗauka yarinyar da muka je wajen ta irin soyayya ce za a je a yi tafi sha irin ta ɗan hole ɗin nan mu tafi. To Alhaji kawai sai na ji gaba ɗaya kai na nema ka danne a ciki. Kai. Alhaji. Kai wani irin sha sha sha ne. kai a tarihi ka taɓa jin ma wani ya ganni a wajen shashanci? Ni ba harka banza na ban taɓa yi ba, ba kuma ita ce zai ta kai ni burinta ba. Ni so nake yi in aure ta. Magana ce ta aure ba wai magana ba ce ta shashanci. magana shashanci alhaji mutum yana iya juyawa kowane irin lokaci a To ni ban juya ba. Yawwa, ban juya ba. kuma yadda na ga wannan yarinya kamar yadda na gaya maka ungwana Allah Allah Allah ƙara ma imani ka ƙara nauyin aljihu ka san Allah alaji ai wanda yake tare da ita wallahi sai na kautar da shi na rantsi da girma Allah na kautar da shi alaji ko ma wane ne ko ai an gaba ai ai an gaba ai kana ji ka fa sanni fa ko wanda ta haife ni ba ta sanni ba kamar yadda ka sanni na rantsi da Allah kai jima alaji sake komawa za ka yi ba ta yi bacci ba zan ji ka ce ni na aiko ka an gama na ce a kwana lafiya an gama alhaji an gama na gode alhaji Allah kara Allah kara imani Allah kara kudi ne da gera labaran labaran eh, a ah, ah, ah. na riga na gano ka <laughs> a gaskiya ban taɓa samun wata yarinya wadda ta shiga zuciyata na kamu da ƙaunata irin ki haka ni ma haka alaji ni ma ina son ka sosai asiri a kowanne ne wa alƙawarin aure. Salma. Na ji magana ki. Akwai wanda kika yi ma alƙawarin aure. Amma kin san irin yadda na kamu da soyayyar ki? ina son ki so ba na wasa ba kuma zan yi duk irin abin da na ga zan iya yi domin in ga na mallake ki a matsayin matata ta aure Alhaji ba zan yi maka ƙarya ba saboda akwai wanda ne yi wa ba wai cewa ne ba na son ka ba ina son ka ni ban zaci cewa ka zo ne da maganin aure a tsakanina da kai ni kawai na ɗauka ka zo ne kawai mai soyayya da kai kai salma dama kina yin aikin banza kenan? Alhaji ba haka nake nufi ba. To ya kike nufi? Baka fahimce ni ba. Abin da nake nufi shine akwai mutane da yawa irin ka da suke zuwa min da soyayya amma sai dai ta sha bamban da taka don kai ne mutum na farko da ka fara min maganar aure tsakanina da kai. Allah sarki. Salma, gaskiya zikin ƙara nuna man cewa ke mutuniyar kirki ce, kuma ƙaunaki ta ƙara samun matsayi a cikin zuciyata. Ina son ki, kuma na ji daɗin maganaki. Ni abin da nake nufi kenan, kuma ba zan ja da baya ba. magana ta ta baya ita ce dai zan yi duk iya ƙoƙarin da zan yi domin ga na mallake ki a matsayin matata ina so ki gano na salma irin san da nake miki ko ta wace hanya sai na aure ki alhaji cewa fa kai fa ko ta wace irin hanya Ya za a yi ka faɗi haka? Saboda ina saki. Alhaji, ba zan iya yaudaran ka ba, sai dai mai soyayya. Amma na riga na yi wa wani alkawarin aure. Ba zan iya saba masa ba. Amma ka ce ko ta wani hanya? Alhaji, kar ka yaudari zuciyanka akan cewa lalle sai ka aure ni ko ta wacce hanya. Isa Allah ya bani kyakkyawan saurayi mai sona mai ƙunata kuma sannan sai Allah ya bani tsoho mai kuɗi kuma mai sona shi ma mai ƙaunata in ga na kwashe duka biyu gaskiya kin gode da ma a ce sauran mata ta sami irin nasarar da kike da ta sama su ma sun ji daɗi kowace mace tana tare da nasararta to amma kowace mace akwai lokacin da nasara ta da ita kin san komai akwai lokacin sa to Allah ya ba kowa nasara ba <laughs> a mun kamar da ya bai. ni ki san me bari zan yi wuce gida da ma ne bari zan gaisa to sai kuma yaushe ke kullum sai dai in ta zuwa ke ba ke ji shikenan wadan tsohon nan ke da barke sai an jima anti <laughs> na gode da ziyara irin maganganun da na saki ma a wurin mitin ɗin nan ai kai kanka sai kayi mamaki haka aka faɗa min kai ɗin ma ai bai kamata a ce ka ka ka ka abin nan ba gyara da ka rike wuta dama makaho ai bai san ana ganin sa ba sai an taɓa shi eh Daga ina? Wallahi daga gida nake. Kika zo wuri na? Eh. Halo? Ah, kai eh kai hakuri da zan kira ka anjima da Allah. Zan kira ka. Bari ma in kashe waya gabaki ɗayanta. Me ya faru? alhaji dama abin da yake tafa da ni shi da Allah na zo ne ka taimaka min kuma wata alfarma nake so a gare ka idan har za ka iya yi. Na farko dai da Allah, duk abin da kike so a wurina, kar ki ƙara min ‘yan murya. abin da kike so a wuri na ki ƙara yi min ƴan murya ki ɗauka abin da Allah ya mallaka min naki ne abin da kike so gaya min zaki kurin ki ce kaza za a yi ko kuma kaza za a yi kin gane ai matsayin ki ya wuce ki zo ki min ƴan murya menene matsalar ki wallahi alhaji dama matsala na shine kuɗi nake so naira dubu ɗari biyar ina so zan ba ma ɗan uwana ya jajari ina zuwa ai magana ta ƙare kina son kuɗi naira dubu ɗari biyar to magana abin da za ki yi da su ba ni za ki gaya mawa ba kawai in baki kina bukatan kuɗi dubu ɗari biyar a wajena Allahu akbar kabira wato dan baki san matsayinki a na bane ba kina ji na ke rike account number ɗinki eh akwai ki turo min yanzu ma zan tura ki tura min yanzu ai eh. yanzu ki tura min ki je daga nan ma banki ki cire kuɗi kin sa abin da za a yi a'a nawa kike so dubu ɗari biyar to miliyan ɗaya zan baki Alaikum. kai kuma kar ki ƙara zuwa wuri na ki min yan murya gaskiya na gode alhaji ki tura shi yanzu na bari eh. saboda kar a yi ta na da kin san muna ma wayan ne kika shigo ni na ma mace kan ma magana da muke to bari yanzu in je zan biya ta banki yanzu zan tura maka account number na gode nagode gode kake ƙara yin godiya <laughs> kike ƙara yin godiya kina ji ba ko kuma <laughs> da mana na gaya miki Hello? Eh wallahi baki na yi eh ka san da yake ni a nan din da ya ta kawo min da yake sake san rigima haka. Wallahi. Eh to yara ne ba sa jin magana. Wallahi wata ce yar wani yaro matar wani dan aboki na ta ka. To kai labaran <laughs> Alhaji kana can kana ta yawo garari kawai cikin gari. Salama ta zo nan fa. ya zan yi alhaji da hantsin nan ta zo ta same ni salama ta zo na kwarai da gaske amma wuciya za ta ko ina ciki kawai naga an buɗe gate ina waya a lokacin nan sai ga ta ta zo aiko tana zuwa ta kai yarinya ne, akwai ladabi da murya ta tausa wallahi ta gaishe ni na ji daɗi ta ce da ni abin da ya kawo ta dan Allah tana so in taimaka mata To, menene ne, meye ne? Matsalan kuɗi ne, na ce matsalan kuɗi kuma? Eh, me ya faru? Na gaya mata ai kai ba ruwanka da matsalan kuɗi, na gaya mata. Yo, ai koyo na fara nuna maka. <laughs> Shi ne Ta ce da ni tana so za ta ɗan yi hidima za ta ba ɗan uwanta eh. jari. Na ce wai nawa kike so? <laughs> Tana gaya min sai na kyalkyace da dariya ne dariya na ce ke. Ai ba karma aikin ka ba. Turo min akawun number ɗinki miliyan ɗaya na bata wallahi. Nawa? Miliyan ɗaya na tura mata a akawun. Alhaji? Eh. Nawa ka bata? Na ce maka miliyan ɗaya na tura mata. Alhaji nawa ka bata? Miliyan. Yo mene ne? Kai. Na bara. Cikin kake ciwo? To ni tun da na sanka ban sanka da farfadiya ba. Kai, farfadiya kake ne ko menene? Kai, gashi ko Allah. Alhaji, me faru? Alhaji faru. to ni sai ka san na tura ki gado me faru komai ma ai ya faru kai da bara wai menene wai no ka wata no ka wata miliyan daya miliyan ɗaya tun da kake tare da kana ta, ka taɓa lokacin no ka bani ana wata tun da kake tare da kana kyautar kai da ni gaba ɗaya ba ta wuce dubu biyar ba ko shi kira da suka dubu biyar dubu miliyan da ya kamata ni ana ji gaskiya ni wallahi da an shawarar an ba ta shige da ke. gaskiya ni an jina wannan fa auren ta zanyi to kai auren ka zanyi in dauke naira miliyan ɗaya baka na me ka bari sai ka aure ta sai kai mata to ai yanzu shafa ba ta ne abin da ya rage ta ce gidan wani ta ce a bata alhaji kai alhaji gaskiya ne alhaji gaskiya an sha da ni na sai da Allah alhaji wallahi sha da ni auren ta kai da zaka ɗau miliyan ɗaya ka bata da abin da zaka sai ka shawara da ni mai sa wannan baki shawara da ni ba labarin tsaya dala to tambaye ka mana ni ban ma sani ba kuma eh ai to zaka sani yanzu ka sani abin da nake so in tambaya shin wai kuɗin da ke gare ni tare da kai ne muke neman su na taɓa naka kuɗin ko kuwa nawa ne na ɗauka da baya wannan yarinyar abinda ba zan iya ɗauka in ba ta ba in cire raina ne kawai in ce gashi shine ba zan iya ba banda ikon wannan ka gane ka tsaya matsayinka ita ma ta tsaya matsayinta in kana da wata neman bukata kai ma in ka faɗa ma in zan iya zan mata ka kace irin wannan ne yanzu ina da matsala hawan jini ya kama to ina so je sai magani lafiya launa zo nan wajen wannan magana ce ta samu hawan jini to tsaya ya sauka idan ya sauka sai a san sai mu je asibiti ai ba haka ake shan magani bari ya sauka sai mu je asibiti ni zan ni kadai kamar kun zan je asibitin sai magani to dan huta bari mu ci abinci jinin ya ƙara sauka sai ka je asibiti labaran kai fana wani ana jinani jinani duka sanne hatsari da tirela na rantsi da ana gaggawa mai duka sanne hatsari na rantsi da Allah Wai, wai shi ne ka? To, ji da Allah ji mana, ka san abin da zai faru gobe? To, ka yi Ka sa ranka a inuwa, kuma bakinka kanan kafar ka kai da in ji maganar da ta wajen wani. Ka yi alkawari. To, kana ji na? yau din ma da wata rigar ka koma kuma da kuɗi a sama eh. Wace agogon na nawa yana wajen gyara duk sai sai to gyara gyarawa za a ba kuɗin gyara ko ko a baka kuɗin sabo inda wani a bani ko shi ke.